asalin dukkan abin da ke haramun ne a ike cuta ne ga mutum to hani to akan wannan ne da yawa malamai suke fatawa akan haramcin taba saboda taba tabbas an tabbatar da cewa cutarwa ta ba ta amfani hmm. don haka ma waɗansu kasashe ma da ake yin taba suke lizimtawa cewar wajibi ne kamfanin taba ya rubuta cewa shan taba yana cutar lafiyar mutum to duk abin da aka tabbatar da cewa cutarsa muhakkaka ce tabbatatta ce to ka'idar shari'a a hana shi wannan shine dalilin wanda suke hana shan taba da haka ba za a yi ba zai yi a kamanta shi da goro ba domin shi goro cutarsa ba tabbatatta ba ce kamar da cutar taba take ta in ku da likita ilimi zai tabbatar da cewa goro cutarwa yake yi fiye kamar cutar taba ko fiye da cutar taba shi ma hukuncin wannan hannun shi ne zai hau kansa sannan abu na biyu da ke cikin wanda hujjan wanda suke cewa shan taba bai halatta ba shine cewar cutar da a barnatar da dukiya ne me yasa yake barnatar da dukiya domin kana sayan abin da yake ba zai amfani ka ba sai dai ya cuce ka tunda ba ta da wani amfani sai dai cutar wadda take tabbatatta don haka batar da dukiya a nan wajen ya zama to israfi israfi kuwa haramun ne Allah ya sukanta masu yin israfi da cewa yan uwan shaitan ne wannan ya ce idan mutum ya tashi a lokacin yin sahur domin ya yi sahur sai ya gana jasa a jikinsa to shin zai yi wanka ne kafin ya yi sahur ko kuma zai iya yin sahur da najasa a jikinsa zai iya yin sahur da najasa a jikinsa ai ba sharaɗi ba ne cewar sai ka yi tsarki daga janaba sannan za ka fara yin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan wayi gari da janaba a jikinsa ba tare da kuma ya yi mafarki ba sannan ya ci gaba da azuminsa kamar yadda ya ruwaito da ummu hajjul mu'minin ummu sallama da aisha dukkaninsu aka ruwaito wannan daga gare su cewa babu laifi mutum ya kwana da janaba a jikinsa sannan ya tashi da azumi da janabar a jikinsa sai bayan alfijir ya fito sannan ya wanka da haka idan lokaci ya kure maimakon ka je ka yi wanka kai wankan janaba don ka rabu da janaba ka tsaya yi sahur tukuna sannan daga baya bayan kayan sahur sai bayan kayi sahur sai kai wankan janaba wannan ya ce a faɗi falalan ƙiyamun laili don a samu ƙarfin gwiwar qiyamul layl tana da falala mai yawa domin da a cikin sallolin nafila ita ce kadai Allah ya umarci ya umarni a yi ta kuma ya ambaci falalarta a cikin alkur'ani Allah ya ce ta tajafa junubuhum anil mabaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun Allah ya ce sassan su suna nisantar makwancinsu wato suna tashi bayan sun kwanta sun yi bacci suna tashi suna kiran ubangijinsu suna masu tsoro suna masu kwaɗayi sannan suna ciyarwa daga abin da muka azurta su allah ya ce wata rai wani rai bai san abin da aka ɓoye musu ba na wato ni'ima da take sanya idanuwa rana alkiyama ni'imar da allah ya ya tanadar ma masu yin wannan ibada bayan dare ya yi sun kwanta bacci sannan su miƙe su bar makwancinsu su tashi suna sallah to ba wani rai wanda ya san irin ni'imar da Allah ya tana da musu ranar alkiyama shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya tanadar ma bayinsa abinda wani rai bai wani mai ji bai ji ba wani mai gani bai gani ba bai taba ma ɗarsuwa a cikin zuciyar wani mahaloki ba to daga cikin kaga Allah ya ambaci masu kiyamun lail suna da irin wannan lada sannan kuma kamar yadda ya zo al'adar salihai ne gabaninmu kamar yadda ya zo daga cikin maganar hassan albasri duk waɗansu salihan bayi al'adar su ne yin sallah da daddare sannan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar akan kiyamun layl yake cewa madalla da abdullahi bin umar madalla da shi mutum ne nagari madalla da shi amma da yana kiyamun layl wato salahar mutum ba za ta tabbata salaha ba sai yana kiyamun layl mutum ba zai zama to salihi ba sai yana kiyamun layl tun daga sha'anar sallallahu alaihi wasallam ce abdullahi dan umar mutumin kirki ne amma da yana qiyamul layl wato in yana qiyamul shi shine zai tabbata mutumin kirki kammalalle yadda ake son mutumin kirki ya kasance sannan kuma idan mutum bai tashi qiyamul layl ba shedan ya ribace shi ya ci nasara a kansa domin zai tashi a zai koma yanayi masa dariya cewa ya yi masa kulli kuma ya ce galaba a kansa sannan qiyamul layl ana yin sa ne a lokacin da Allah yake kusantar sa yake amsa addu'a yake ma neman mai neman gafara ya gafarta ya zo ya gafarta masa mai bukata ya zo ya nema ya biya masa bukatarsa mai tambaya ya zo ya tambaya ya bashi abin da yake so duk wannan a cikin a lokacin qiyamul layl ake samun waɗannan falala saboda haka qiyamul layl al'ada ce wadda take kyakkyawar al'ada da musulmin farko sun kasance a kanta cewa duk gidan kirki an ɗauka cewa haka ake yi shi yasa mutamir ibn sulaiman ɗaya daga cikin malaman imam ahmad yana da wata kuyanga da ya sayar da wannan kuyangar tasa mutanen da suka saya da suka saye ta bayan 'yan kwanaki sai gashi ta dawo wajen wanda ya sayar da ita ce dan Allah ka sake saya ta ka dawo da ni cikin gidanka ka dawo da ni cikin mulkinka ce me yasa ta ce ka sai da ni ga mutanen banza ya ce ya za ce mutanen banza ya ce to mutane ka sai da ni da gidan da in aka kwanta bacci ba a tashi sai a salatu sai an yi alfijir sannan sai alfijir ya fito ake tashi ba a sallar dare ta ce musu ya mutane kaga baiwa ma kenan ku ta ke cewa wa'annan mutanen banza ne ballantana ko malamai masu ilimi to haka al'adar musulmin farko ne al'adar magabata ce wannan al'ada don haka ya zama tokan cewar addinin musulunci ya nuna mana mu hori kanmu akan tarbiyyar da za ta taimaka mana don mu rinka kiyamun lail aka hana mu hirar dare aka hana mu hirar dare duk hirar dare in ba da iyali ba ko kuma akan harkar ilimi ko akan taro domin maslahar al'ummar musulmi su ne nau'i uku da suka zo na hirar dare da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan sallar isha duk domin me domin ai tanaji jin kiyamul layl amma in ba dan wannan ba game tafiya zance da tafiya dandalin hira da sauransu da zama a gaban a talabijin da satellite da dvd da wasan hausa da wasan kwaikwayo duk wannan shine abin da yake hana a samu wannan albarkar ta kiyamul layl saboda haka ka duba ka gani wani lokacin da kake batawa wajen yin waɗannan abubuwan ka auna shi da lokacin da zaka samu inda ka tashi karshen daren nan lokacin da Allah yake kirari to amma lokacin da Allah yake wannan kai kai bacci lokacin kuma da babu wata falalar lokacin da babu wata falalar ka zauna akan aikin wofi saboda haka wannan shine ainihin ga Allah ya kiyashe mu Allah ya mana muwafaka Allah madaukakin sarki yace lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا الله يتي duk abinda da za wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum duk abin za ku ciyar na alkhairi ga kawukan ku ne kuke ciyarwa to duk abin da za ku ciyar na alkhairi din nan lil fuqara'i to ku ciyar da shi ga fakirai wato ku ba ma ku nemi fuqara'u fakirai talakawa mabukata ku ba su su wane ne waɗannan alfuqara din alladina uhsiru fi sabilillah waɗanda aka tsare su a tafarkin Allah wato suka tsara kansu domin taimakon addinin Allah wanda ba su da wata sana'a ba su da wani aiki ba su da wani abin yi amma sun mai da kansu domin sun mai da kansu wato sun tsara kansu ga neman wata bukata tasu in ba bukatar taimakon addinin Allah ba to irin waɗannan ku neme su waɗanda yake bukatar su tabbatatta ce to ku neme su ya zamanto kun sanya ciyarwar ku a wajensu alladina ukhsiru fi sabilillah wanda aka tsare su wanda suka yanku domin taimakon addinin Allah la yastati'una darban fil ardh ba sa samun ikon tafiya a bayan ƙasa domin neman arziki wato ba su da ƙarfin ba su da ƙarfin jari ba su da ƙarfin jiki ba su da ƙarfin amincin babu amincin hanya da zai sanya su su tafi suna neman kuɗi suna neman tijara da za su biya bukatunsu saboda haka sai ya zamanto sun tsara kansu domin taimakon addinin Allah kawai waɗannan a su ta farko kenan Ah, sufar su ta biyu kai sufar ta farko kasancewar su alfakir shi shine wanda yake mabukaci alfakir da almiskin idan aka ambace su in aka ambace su daban-daban duk ma'anar su daya amma aka ambace su tare to ɗaya ya fi daya an yi sabani wajen wanne ne ya fi tsananci wanne ne ya fi tsananin talauci jumhurin malamai sun tafi cewa alfakir shine wanda ya fi tsananin talauci bisa miskin domin masakin a domin miskin an sufanta shi da cewa an sufanta musakai da cewa suna da kwale-kwale amma safina masaki na ya amalu na bahr kamar yadda zo a suratul kahf miskinai ne wannan kwale-kwale na waɗansu miskinai ne da suke aiki a cikin teku don haka miskini zai iya samun wani abu amma abin da ya samu ba zai ishe shi ba amma fakir ko ba shi da komai da haka fakir ya fi tsananin talauci bisa miskin dukkaninsu dai abin da ake nufi su wanda yake ba shi da abin da zai wadatar da shi ba shi da abin da zai ishe shi kullum a cikin bukata yake ko da yana da aiki da albashi da ake bashi amma albashin nan nasa baya kai masa karshen wata da ka kullum a wajen mai awo yana da bashi a wajen makanikin mota yana da bashi a wajen makarantar yara yana da bashi duk inda aka ce akwai bukata za ka same shi da baki wannan shine faqir to ballantana ko wanda yake shi ba shi da komai din ma albashin ma babu aikin ma babu in babu aula ya zama to faqir to in za ku ciyar in za ku yi sadaka ku nemi irin waɗannan waɗanda suke su ne ku sanya sadaka ku a wajen su shine ma'anar wannan ayar wato sadaka ku ta to lil fuqara ga fakirai alladina umsiru fi sabilillah musamman ma waɗanda suka waɗannan waɗanda suka yanku ga taimakon addinin Allah maɗaukakin sarki da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yanke kansu ga hidimar addini hidimar addini ce ta hana su su tsaya su nemi arziki inda suna da inda ba don wannan ba da za su tashi su zage dan su su nema to amma hidimar addini ta sanya su suka yanku ga barin a neman arziki suka tsaya akan kara ba da kariya ga addini wannan shine halin muhajirin wanda suka shahara da ce musu da ake ce musu ahlus suffa muhajirin ne da suka taho daga madina suka zo makka suka zo madina ba su da dukiya ba su da iyali so da haka sun zo sun sadaukar da kansu domin taimakon annabi domin taimakon addini da taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga an kira jihadi su ne kan gaba ba su da wani aiki da suke yi in ba taimakon addini ba to su ne waɗannan waɗannan su suka fi kowa a cikin fukara ɗin cancanta a neme su domin a taimake su kuma waɗannan sifa ta biyu tasu la Allah ya ce la una darban fil ard ba sa ikon tafiya a bayan kasa domin neman domin neman arziki saboda sun tsara kansu domin taimakon addinin Allah yahsabuhumul jahilu aghniya amina ta'affu jahili idan ya gansu sai ya tsammace su mawadata ne saboda kamewa saboda kama kai idan ya gansu ba zai taba ganin bukata a gare su ba ba zai taba ganin wato kwaɗayi a fuskarsu ba ko hangen abin da ke hannun waɗansu in ya gansu sai ya gansu kan cewa ai waɗannan mawadata ne ba su da buƙatar komai saboda ba sa tambaya shi yasa Allah sai ya ce la ta'rifuhum simahum kana sanin su da abin da yake kana sanin su da alamomin su wato alamomin su na fuskar su zaka ga alamomin cewa waɗannan mutane ne masu kama kai ba wai mawadata bane kame wato kame sanin martabar kai ne da mutuncin kai yasa suka kama kansu ba wai wadata ce ta sanya su ba sa tambaya ba la yas'aluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane da lallaciya wannan wajen wannan ayar ma'ana malamai suka ce la yas'aluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane komai da lallaciya da ba da lallaciyar ba ba sa tambaya ko kaɗan wannan shine kaulin waɗansu malamai hmm? kamar maganar mawakin da yake cewa ala lahibin la yuhtada bi manarihi akan hanyar da ba a shiriwa ba a gane hanyar ba a gane wato ba a gane hanyar ta hanyar alamomin wato babu alamomin ma a hanyar ballantana ka gane hanyar daga alamomin wato ba sa tambayar ma ballantana su tambaya da lallaciya tambayar ma aslan ba sa yin ta amma jumhurin malamai suka tafi akan cewa a'a ma'anarsa ba sa tambaya ta lallaciya in sun yi tambayar ba a ba su ba yi su shiru amma ba sa naci ba sa tambayar mayata ba sa wannan to ita ce wannan la yasaluna nasa ilhafa tambaya ta naci ta mayata mana. to shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya hana mutum ya yi a ce masa da Allah kai haƙuri je ka dawo yanzu haka za ka ƙyale ni a sake masa ya sake ta? yanzu ya sake tafiya kamar ya tafi sai ya sake dawowa ya sake to wannan shine abinda Allah yake aibatawa a nan wajen tambaya ta naci to waɗannan su ne ya kamata su ya cancanci a nema a basu sadaka a cikin wannan ayar akwai hukunce-hukunce na farko hukuncin mutane da suka yanke kansu domin hidimar addini sun cancanci su zamanto na farko wajen taimakawa shi yasa ya zama to a cikin tarihin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon duke da ta zo masa dukiyar mukhairir ɗaya daga cikin yahudawan banu nazir ne da Allah ya bashi dukiya mai yawa cikin yahudawan da suka musulunta malami ne kuma attajiri hanshakin attajiri lokacin yakin Uhud ya shahada da za ta fi yakin Uhud ya ce in aka kashe shi ya yi wasiya cewa dukiyarsa gabaki ɗaya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ba saukar da ayar rabon gado ba gabaki ɗaya ya sai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rarraba ta ga ul muhajir ya rarraba mu ul muhajir domin su ne aula saboda sun taho sun bar dukiyoyinsu mutanen makka bisa al'adar su attajirin da suka yi hijira kowa sun kowa ya bar jarinsa a can kamar irin su suhaibul rumi da zai taho aka ce suka ce masa ka zo ka samu kuɗinka ne a nan za ka karya mana tattalin arziki in ma ka tafi kai kai kaɗai babu dukiyar wa in ma ka zauna da dukiyar ta kana ya haƙura ya bar dukiyar ta sai ya tafi ya tafi bashi da komai ya fara daga sisin kwabo ya fara daga sifili to irin waɗannan haka haka fuqara al muhajirin su ba su da riba komai ba su da jari ko ba su iya noma ba mutanen madina ko arzikin su noma ne ba su ba su iya noma ba ballantana a ce sun je sun yi noma ba su kuma da jarin ballantana su shiga kasuwa sai ya zamanto suka mai kuma ba wani abu ne sa suka yi wannan ba illa taimakon addinin Allah da taimakon manzo da bada kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa farkon dukiya da ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya ta wakafi ga waɗannan fuqara'ul muhajirin to shi yasa ne aka bibi akan haka wajen hidima ga waɗanda yake sun kare sun sadaukar da kansu ga hidimar addini na farko daga cikinsu su ne mujahidi masu jihadi wanda suke tafiya jihadi sun kamar yadda aka rinka yi a duwal a daular musulunci a boda iyaka tsakanin daular musulmi da daular kafirai akan sanya waje ne wanda yake ake bukatar daular take bukatar kariya to su ake cira a mutane sukan je wannan wajen su lizimci zama a wajen masu yin ribab to da yawa za a ga masu dukiya masana yadda ake yadda ake ba ma dukiya haƙƙin Allah yadda ake da haƙƙin Allah a cikin dukiya suka nemi irin waɗannan sai su sanya dukiya su ce gashi nan wannan dukiya domin ko su yi wakafi ga masu kula ga waɗannan dakaru na musulunci da suke a a wato da suke ribabi kan cewa a rinka a ba su abinci da abin sha da kayan yaƙi da abin da za a kula da iyalansu to irin wannan a mataki su ne mataki na farko na waɗanda yake ake ba su daga cikin dukiyar Allah domin sun kare kansu sun ba da kansu domin kariyar addinin Allah sannan kuma wanda suka ba da kansu domin kariyar addinin Allah ta hanyar wata hidima ta addinin musulunci musamman hidimar ilimi sannan hidimar a sauran na al'umma a shi yasa ne za ka ga da dama akan yi wakafi ga irin wa'annan masu masu karantarwa kamar bana manta har a yanzu a madina akwai wani bawan allah da ya bada wani gida nasa ya ce wakafi ne ga malamin da yake da darasi bayan kowace sallah ta farilla a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam malamin da yake karantar da mutane bayan kowace sallah ba wai sau ɗaya ba a rana a bayan kowace sallah farilla yana karantar da mutane a da malamin ba mahaifin malamin mu a sheikh muhammad al-muqtar mahaifinsa mahaifin malam muhammad uh, ibn muhammad al-muqtar shimfidi shi ne yake wannan wakafin yake hannunsa domin shi ne bayan kowace sallar farla yana da darasi ya ya soke tafsirin al al-qur'ani sau biyar a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina ya soke sahihul bukhari kutubu sita ku ya sauke kowanne daga cikin su muslim kuwa ya soke shi sau biyu tafsir ibn kathir ma ya karance shi a masallacin bayan kuma irin su bidayatul mujtahid da su muktasar khalil da su muwatta imam malik da sauransu to wani yake hannunsa daga baya koma wajen wani bawan allah asalinsa mutumin adamawa ne wanda ya koma can ya zauna a can liman malam sani shi yake samu daga cikin wannan dukiya waɗanda suke hidimar ilimi su ma suna daga cikin wanda suka zamanto sai rufi sabilillah domin idan da za su tashi su ma ya zamanto sun mai da hankalin su akan neman sisi da kobo to yaushe za su tsaya su karatun har su karantar da al'umma to shi yasa irin waɗannan al'ada a al'umma da masu hannu da shuni su ɗauki nauyinsu domin mai domin su samu faragar da za su karantar da al'umma domin su samu faragar da za su bada lokacin su sadaukar da lokacinsu domin neman ilimi da al'umma da za su zamanto sun rayar da al'umma haka zalika ɗaliban ilimi idan ɗalibin ilimi ba a ɗauki nauyinsa ba don ɗalibin ilimi ba a ɗauki nauyinsa ba yaushe zai je nemi ilimin kasuwa zai tafi ko kuma makaranta zai tafi hmm? tunda taura biyu ba ta tonuwa ba zai yi a lokaci ɗaya zaman ya yi haka ba ba kowa ne zai iya wannan ba in waɗansu sun iya waɗansu ba mafiya yawan mutane ba za su iya ba to duk wani ya daga cikin hidimta ma waɗanda suke ohsiru fi sabilillah sun yanku sun yanke kawukansu domin taimakon addinin Allah sannan wannan hadithin wannan ayar ta nuna mana falalar kamewa inda Allah yake ta yahsabuhumul jahilu aghniya yahsabuhumul jahilu aghniya min at jahili yana tsammanin su mawadata ne saboda kamewa mutum ya kama kai daga tambaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wanda ya kame Allah zai bashi wadatar zuci wa man yastaghni yughnihillah wanda ya nemi wadata Allah zai bashi wadata wanda ya nemi wadata wato bai zaman tuma bai nemi bukata ba ka san ita kanta ita kanta tambaya ita take bude wa mutum kofar talauci don bude masa kofar bukata take ita bukata ba ta da iyaka kullum kana bukatar wani abu akwai wani wanda suka san sharrin abu akwai wani mutum da ya yi al'adar larabawan najid idan mutum ya zo ya zo bako baka yanka masa rago an gasa masa shi an kawo an baje shi a gabansa ba ya ce yadda yake so ya kyale to ba karanta shi ba wannan zai zama to aibi gare ka da ka har abada a cikin kabila to akwai wani da aka yi masa wannan maimakon ya kawo rago sai ya kawo masa kaji sai ya yada yake cewa wani ma bai girmama ni ba ga abin da ya mu to da ya ji abin ya yi abin ya ishe shi sai ce yana so don Allah yana neman ya yafe masa abin da me yake so ya yi masa don ya zama to kamar ya kyale shi ya haƙura ya yafe masa haƙƙinsa saboda bai ba shi haƙƙinsa da ya kamata ba sai ce shi abin da kawai yake so shine ranar juma'a ya cire mayafinsa na kansa wannan ɗan kwalin da suke sawa kotura ya tsaya a kofar masallaci yana tambaya yana roƙo abinda kawai yake nema ya masa kenan shikenan kuwa yace ba wani abu in ba wannan ba akai akai yace ba wani abu ashe mummunan nufi gare shi da yayi wannan sau daya shikenan ya lalace gashi mawadaci ne amma sai ya zamanto duk da wadatarsa hmm, ya zamanto wannan ta zamanto masa al'ada kullun ranar juma'a sai ya zo ya yi to haka bara yake in ka bude kofar sa to Allah zai bude maka kofar talauci shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man yastaghni yughnihi Allah wanda ya nemi wadata Allah zai bashi wadata wanda ya nemi cewa Allah ka bani wadata da zuci ya zama to na wadata da kai domin shine Allah shine alghani to ya zama to Allah ka bani wadata na zama to mawadaci bana bukatar komai wajen kowa to Allah zai bashi wannan wadata wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wanda ya nemi samun hakuri Allah zai bashi hakuri hakuri shi kansa koyo ake wani abubuwa guda uku maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bace su kamar yadda zo a hadithin Abi Sa'id al-Khudri a cikin sahihain mutum ba zai yi tambaya duk mutumin da ya tambaya alhali yana da abin da zai wadatar da shi yana da abin da yake ya ishe shi yaje yayi tambaya to wannan abin da yake tambaya suhutu ne kamar haram yake ci shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala an-nasu takaththuran wallahu ma yughni ja'a yawmal qiyama walaysa fi walaysa fi wajhihi mus'at lahab wanda ya tambayi ya yi tambaya yana neman gan ya samu ƙari ya samu yawan dukiya ta hanyar tambaya alhali yana da abin da yake zai wadatar da shi to wannan zai zura na alkiyama babu ko da tsokan nama a fuskarsa wannan ba wai sai ka tambayi abin da ke hannun ba wai kawai tambayar abin da ke hannun mutane bane suna tsammanin a tambayar abin da ke hannun mutane ne banda tambayar kayan gwamnati mutum yana ganin banda tambayar kayan gwamnati in wai ai tambayar yana ganin kamar tambayar kayan gwamnati ba tambayar gwamnati taimako kullum kana cikin kana cikin rubutu assistant assistant assistant wannan tambayar kana ganin kan cewa kamar wannan ai ba tambayar mutane ba ce duk babin su daya duk babin su daya tambaya ce na wato neman arziki ne ba ta hanyar da ya dace ba kai tambaya idan kana da bukata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani da yazo yana tambayar sa daga dukiya dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam dukiyar take hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce baitul mal ita ce dukiyar gwamnati yazo yana yana tambayar sa alhali yana da uqiya ita ce 40 dirham dirhami 40 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya tambaya alhali yana da uqiya yana da dirhami 40 to wannan yana daga cikin alladhina yasaluna nasa ilhafa masu tambayar mutane da lallaciya wanda Allah ya hana su yin tambaya wanda Allah ya aibata ya tsarkake waɗannan bayina su cewa ba su da wannan mummunan hali don haka in kana da miƙidarin wannan ma'ana ba za ka yi tambaya ba kana da abin da zai wadatar da kai kana da abin da zai wadatar da kai don haka duk wanda ya tambaya alhali na da wadata ko da daga cikin kuɗin al'umma ne to wannan ya birjirar da kansa ga wannan babi na tambaya ta lallaciya kuma Allah ba zai sanya masa albarka ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya irin wannan tambayar idan na bashi wannan dukiyar to wallahi Allah ba zai sa masa albarka a cikin dukiyar ba sai sai ga dukiyar ta zo mutum bai tsina ba kansa komai ba ba ta yaye masa talaucin ba ba bata yaye masa biyan bukatar tasa ba kuma sai ya zama ta bude masa wata kofa ta wata kofa wata kofa ta sharri wanda la Allah sai in ba in ba in ba Allah ya karbi tubansa ba kaga har abada ya riga ya ya zame kenan domin zai zama to kan cewa komai sai dai ya zama to kullun a cikin assistant assistant assistant Allah ya kyashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-miskinu alladhi tarudduhu tamratu wat-tamratan wala al-luqmatu wal-luqmatan innamal miskinu alladhi yata'affaf iqra'u in shi'tum la ah, ya'ni qawluhu ta'ala la yas'aluna an-nasa ilhafa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace miskini wanda zaka ba masa sadaka wanda zaka rinka nema dan ka bashi taimako ba shine wanda za a sallame shi da dabino ɗaya ko dabino biyu ba ko loma ɗaya ko loma biyu almiskin miskini na hakika shine wanda yake kame kansa ku karanta faɗin Allah ta'ala la yasaluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane a wato saboda lallaci ta hanyar lallaciya sannan Allah ta'ala ya ce wa matufiqu min khairin fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka ciyar na alkhairi to Allah maɗaukakin sarki masani ne da shi ai ba zai buya a gare shi ba don haka zai cika muku ladan mafi cikar yadda za ku samu a ranar alkiyama lokacin da kuka fi koyaushe buƙatar wannan ladan sannan Allah ya ce alladina yunfiquna amwalahum billayli wan-nahari sirran wa alaniya waɗannan waɗanda suke batar da dukiyoyinsu billayli wan-nahar da daddare da kuma da rana sirran wa alaniya a ɓoye da kuma a bayyane falahum ajruhum inda rabbihim waɗannan ladaddakin su ladan su matabbaci ne a wajen ubangijin su wala alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun babu suna yin bakin ciki ba za su yi bakin ciki akan abin da suka bari baya ba cewa dukiyarsu ta kare cewa za su rasa cewa ba wanda zai kula da bayan su cewa arzikin su zai kare duk ba za su yi wannan bakin cikin ba babu wannan damuwar tare da su wannan eh, da wannan ayar Allah madaukakin sarki ya rufe wannan jerin gwanan ayoyi da suke kwadaitarwa akan ciyarwa domin aka rufe da wannan kwadaitarwa da zaburarwa da cewa mutum ya zamanto masu shiga masu shiga cikin wannan wanda suke a kullum a cikin taimako suke ta hanyar ciyar da dukiyarsu komai kankantar abin da ka samu kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kada ka ce kada ka wulakanta aikin ma'rufi komai kankantar sa ko da kai sadaka da rabin dabino ne Aisha radiyallahu anha miskina ta zo mata ta dauko dabino guda daya ta bama wannan miskina tana da ya'ya guda biyu ta raba dabinon ta ba ma ɗaya rabi ta ba ma ɗaya rabi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi wannan yayi ikrarin ta saboda kada ka wulakanta ma'arufi kada ka wulakanta aikin mai komai sa ka zamanto ka samu wannan halin na bayarwa a kowane hali kuma a ɓoye ko a bayyane kada nan an ambata an sake ambatan da muhimmancin bayyana cewa sirran wa'ala ne a ɓoye da kuma a bayyane domin kada kada ka fada tarkon shaiɗan. domin lokaci ta shaidan zai zo ya kafa maka tarku ya ce yayin da bukata ta zo yayin da ka ga mabukaci za ka bayar sai shaidan ya ce a to ai an fi so a ɓoye sadaka an fi so a yi ikhlas kada ka bayyana za a ce kana riya ne shaidan zai riya za ta zo ta shiga ka bari tukuna sai lokacin da ka tabbatar ka yi ikhlas sannan kai sadaka to nan ma kirkin shaidan ne ka bayar a bayyana ka bayar a bayyanan sannan daga ka yaki da zuciyarka akan ikhlasi amma ka ce ba za ka bayar ba wai don saboda neman ikhlasi wannan ka faɗa tarkon shaitan ne na ce alladhina ya'kuluna riba la ya komo na illa kama ya yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al ayoyin da suka gabata akan kwadaitar akan ayyukan al'abrar managarta masu ba da haƙƙin Allah akan dukiyarsu masu da haƙƙin Allah akan dukiyarsu domin wannan shine zai tsarkake zuciya daga wato cutar rowa da mako da tsananin kwaɗayi na ƙita wanda yake wannan cutar ita ce take kaiwa ya zuwa ga ka nemi kuɗi ta inda bai halatta ba to don haka da aka yi shimfiɗa akan wannan aka yi maganin ya zamanto kamar an karantar da an al'umma akan abin da zai musu maganin wannan cutar sai kuma aka zo a nuna musu irin hanyoyin da bai kamata su nemi dukiyar ta wannan hanyar ba dukiyar idan ta samu farko muhimmi a cikin dukiya ka kula da yadda za ka ba da haƙƙin dukiya to sannan kuma ka zo yadda za ka nemi dukiyar ta zamanto hanya ce tsarkakakka shine yanzu allah maɗaukakin sarki ya shigar da mu cikin hukunce-hukunce da suka zo akan yadda mutum zai nemi dukiyar sannan allah maɗaukakin shine allah ya kawo bayanin hukuncin waɗan nau'in da ake cin dukiya ba ta hanyar da allah ya da ita ba nau'i da ake cin dukiya ta hanyar ƙarya shine riba Allah ya ce alladhina ya'kuluna riba waɗanda suke cin riba al'akal shine ci ta baki amma ma'ana a nan wajen dukkan al'intifa amfani wanda suke amfanuwa da riba shine ma'anar al'akal ɗin domin duk wani amfani ya shiga cikin wannan duk wani istifada duk wani nau'i na amfanuwa da kuɗin riba ya shiga cikin wannan Allah ya ce alladina ya'kuluna riba waɗanda suke karɓan riba la na illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ba sa tashi a ranar kiyama illa tamkar wanda shaiɗan ya fadar da shi ya kayar da shi daga shafar da ya masa yadda zai rinka tashi wato mai cutar farfadiya za su rinka tashi zai miƙe kamar ya tashi sai ya sake faduwa ya mutane suna tattaka shi wato haka sifar tashin su zai zama ranar alkiyama wannan alama ce wanda za a dinga gane su da ita ba wai shi ita ce azabar su ba kafin a kai su zuwa ga azaba kamar yadda aka ce duk wanda yake mai yin gululi wato alha'ini mai yin ha'inci za a yi masa tuta ranar alkiyama wadda za a gane shi a ce hadi gadratu fulan wannan shine ha'incin wani kowa zai gan shi ranar alkiyama a sararin tashin alkiyama za a gane shi da shi to su kuma maciya riba wannan ita ce alamar su da za a gane su da ita daga an yi tashin alkiyama tun kafin a yi hisabi kafin a tafi wuta ko aljanna Allah ya ce zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wannan abinda ake musu bi annahum qalu alba saboda saboda sun kas saboda sun kasance suna saboda suna cewa innamal bai'u mithlu riba ciniki ai tamkar riba ne kawai wato babu bambanci tsakaninsa da riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ko ya halatta ciniki ya haramta riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih duk wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa fantaha ya hanu falahu ma salaf to abin da ya wuce na abin da ya karba na riba wannan ya tabbata a gare shi wa amruhu ila Allah al'amarinsa kuma yana ga Allah wa man ada wanda ko ya koma ya zuwa ga cin riba da halatta ta ta hanyar cewa in innamal bai'u mithlu riba fa ulaika ashabun nar to waɗannan ne yan wuta hum fiha khalidun su madawwama ne a cikin ta arriba kalma ce da ta zo daga raba yargo mina ziyada idan abu ya karu za ce masa raba yargo hmm. kamar yadda abin da sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ba da sadaka Allah madaukakin sarki fa inna Allah yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwa fa inna Allah ya'khudhuha bi yaminihi fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwa Allah in wanda ya bada sadaka tamkar ya sanya ta a hannun daman Allah ne sai Allah ya rinka sai ya ƙara ta kamar yadda ɗayan ku yake ƙara yake tarbiyyantar da wato saurayin saurayin raƙuminsa ya kula da shi yana ta renansa don ya ƙaru ya girma da sai ake a tarbiyya to daga shi ne asalin ma'anar da ziyada ƙari da ake samu asalinta ribar da Allah ya saukar da alkur'ani akan da ce ribar jahiliya domin kaga abu ne wanda yake sun kasance suna yi ta'amulin ribar jahiliya kamar da malaman tafsiri suka kawo sura guda uku ce zan karanto mana ita daga cikin littafin wannan malamin wannan alƙalin nan Dr. Umar Ibn Abdul Aziz Al-Matruk a al littafin da ya alriba wal mu'amalati masrafiya wanda ya akan al-riba da mu'amalar bankunan zamani me hukuncin a cikin shari'ar musulunci yace sura ta farko ita ce ribar duyun ribar bashi wa huwa az-ziyadatu ala thaman al-mu'ajjal idza lam yaqdi at-thaman inda hulul al-ajal shine ay kari akan wato ciniki da aka yi da za a yi biya ba kudi ciniki da ake ba kudi hannu ba ba ribar bashi ba ce ribar duyun akwai ribar duyun akwai ribar qard ribar duniyon ce a cikin ciniki da aka yi ciniki ba kuɗi hannu ba ka zo ka sai mota ko kuma da jahiliya muke magana ka sai raƙumi ana magana bayanin da hannun jahiliya ne mutum ya sai raƙumi ya sai raƙumi jaka ɗari zuwa ƙarshen shekara idan ƙarshen shekara ta zo bai biya jaka ɗari ɗin nan ba to sai a ƙara masa kuɗi akan jaka ɗari ne kun biya jaka ɗari sai a ce biya jaka ɗari da goma wannan ita ce wadda mujahid yake faɗa a cikin ribar jahiliya yace ka mujahid almajirin abdullahi dan abbas ne ce ka fil jahiliya yakunu lirrajuli ala rajuli dayn fa ya yaqul laka kada wa kada wa tuakhir anni fa yuakhir anhu ya ce ribar jahiliya shine mutum ya zamanto yana da bashi akan wani bashi na ciniki kenan sai ya ce a sai wanda ake bin bashi ya ce to zan baka kaza da kaza kai mun jinkiri har zuwa lokaci kaza sai ya kara masa kuɗin da kuma yace inna ribal jahiliya yabi'u ar-rajulu al-bay'a ila ajalin musamma fa idha halla al-ajal wa lam yakun inda sahibihi qada'a wa lam yakun inda sahibihi qada' zadahu wa akhara anhu qatada yace ribar jahiliya shine mutum ya sayar ma da mutum wani abu ya zuwa ga wani ajali shine ciniki ba kuɗi hannu ba ka sayar ya sayar masa wani abu ya zuwa ga karshen shekara idan lokaci in karshen shekarar ta zo ba shi da abin da zai biya sai ya ce ba shi da abin da zai biya sai ya kara masa abin da zai biya shi ya masa jinkiri an gane saboda haka ya sa a maimakon ƙarin ajali din ya samu ƙarin kuɗi an fahimta an fahimci wannan surar ko akwai rikici a cikinta to a ce ka je ka sai mota a ce ka sai mota miliyan ɗaya amma ba za ka ce mai motar ya lamunce maka ya lamunce maka cewa sai ƙarshen shekara bayan wata uku ƙarshen shekara kenan za ka kawo masa miliyan ɗaya ɗinsa ƙarshen shekara ta zo za ka biya baka da halin biya sai ce to ni kuɗi na ina buƙatar su ne amfani da su yanzu in na ƙyale ka ka fawwata min ka hana mu amfani da wannan kuɗi to maimakon kyale ka da zan yi in ƙara maka wata uku har ka biya ni to maimakon miliyan ɗaya za ka bani miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya saboda haka miliyan saboda haka dubu ɗari ɗaya a maimakon me take maimakon ƙarin wannan wata uku ɗin ko ba haka ba maimakon ƙarin wannan wata uku hmm? wato wato ka sayar da zamanin amfani ka sayar da wannan zamanin naka wannan ajalin shi ka sayar ajalin na amfani da dukiyar shi ka sayar an fahimta ne surar farko sura ta biyu shine alqardu bi fa'idatin tu'adda duf'atan wahida hina intiha'il mudda shine a ba mutum bashi da ƙari da za a bayar yayin da mutum muddar ta cika abubakar jassas ya ce hu ma'lumun anna ribal jahiliya kana qardan mu'ajjalan bi ziyadatin mashruta fa kanat ziyada badalan min al-ajali fa abtalahu Allah ta'ala ya ce ribar jahiliya sananna ce shine ba da bashi ita wannan ba ciniki ba ne ta bashi a baka bashi mu'ajjal da zaka biya bayan wani lokaci bi ziyada da ƙari an fahimta a baka bashin dubu ɗari a ce in ka tashi dawo da bashin nan bayan wata ɗaya dubu ɗari da goma za ka dawo da shi domin shi mai dubu ɗari da ka karɓi wannan dubu ɗarin wata ɗaya da zai iya juya ta ya samu wani abu to tunda ka hana masa amfani da dukiyarsa har na wata daya maimakon wata daya din nan sai ka biya shi dubu goma wannan sura ta biyu kenan ribal qard kenan waccan ya wacce ita ce ribar dain a cikin ciniki take wannan ku a cikin bashi ne dukkanin su bashi ne amma shari'a ta a wajen ciniki shari'a ta bambance tsakanin alqard da addain duk muna amfani da su da ma'ana daya amma akwai bambanci alqard shine bashi ka bada kuɗi ka dawo da kuɗin addain lamuni ne muke ce ma lamuni hmm? ka je ka sai abu a lamunce maka ka kawo kuɗin bayan wata mudda dukkaninsu mu muna ce musu bashi ne ko to amma a shari'a akwai bambanci na ciniki na lamuni shine ake ce ma dain na bashi kuwa na a juya maka kuɗi shine ake ce ma qard to sura ta uku shine qardun bi fa'idatin bi taqsitin shahri fa idza lam yu'addi al-madina ad في الميعاد زادوا في مقدار مبلغ التقسيط وأخروا مدة a bawa متم باشي da ƙari wanda yake za a raba masa shi duk wata zai rinka biya idan bai biya ba a lokacin da aka sanya masa sai su ƙara abin da kasan da zai rinka biya kuma su jinkirta masa mudda mutum ya je ya biya bashi ya je ya ce a bashi ya je ya karɓi bashin dubu ɗari a ce to idan ya tashi biya duk wata an ba shi wata goma zai biya dubu ɗari ɗin nan duk wata zai rinka biyan dubu goma sha ɗaya yadda zai zama to in yi wata goma zai gabaki da abinda zai biya nawa kenan dubu ɗari da goma to idan ya wuce wata goma bai gama biya ba to sai a canza contract sai a canza kwangilar sai a ce to maimakon duk wata ka rinka biyan dubu goma sha ɗaya yanzu dubu goma sha biyu za ka biya eh? a kan sauran abin da ya rage bai biya ba sai a ce maimakon ka rinka biyan dubu goma sha ɗaya yanzu dubu goma sha biyu za ka rinka biya duk wata shi suke ce ma compound interest ko eh, to kun gani batun yanzu suke wannan batun jahiliya ake yin wannan wannan shine wanda fakhruddin razi yake cewa shine riban nasa kana mashhuran muta'arafan fil jahiliya وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرا معينا ويكون رأس المال باقيا ثم إذا حل إذا حل الدين طالبوا المدينة برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية في الجاهلية يتعاملون به تغر الدين الرازي كتوا سن كسance za a ba mutum bashi sai a ce uwar kudin tana nan principal amma ka rinka yi ka rinka mai bashin service shine duk wata ga abin da zaka rinka bayarwa idan idan har watannin suka zo suka wuce idan kana biyan wannan sannan karshe kuma sai a ce to ka kawo kuɗin wancan abin da ka kawo wannan sabis ne da bashi to idan lokacin biyan ka kasa biya to sai a canza wannan contract sai a mayar maimakon ya zamanto daga abin da kake bayarwa sai a kara maka akan abin rinka za ka bayarwa na sabis din da kuma a kara maka muddin wani ita ce ribar jahiliya wadda Allah maɗaukakin sarki ya magana ta ya sifanta masu cinta da cewa suna da wannan mummunan sifa sifanta su da wannan mummunan sifa ya nuna kan cewa wannan aikin haramun ne ballantana ma kuma ayar ma ta zo balo-balo akan haramcinta ayoyin riba da suka zo a cikin alkur'ani guda hudu ne ayar farko ita ce ta suratul rum eh, eh, ta suratul rum inda Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma ataytum wa ma ataytum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma atati min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun abinda duk kuka bayar na riba domin ya karu a cikin dukiyoyin mutane ko kuma litarbu eh, fi amwalin nas domin ku karu daga cikin a cikin dukiyoyin mutane kamar yadda zo a wata qira'a abinda wannan fala yarbu inda Allah baya karuwa a wajen Allah wa ma jatu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul muflihun amma abin da ka bayar na zakka kuna nufin zatin Allah da shi to wannan shine wanda ake rubanya ma kaga ambatan sai aka ambaci riba da cewa ba ta samun kari wajen Allah amma sadaka ko Allah yana rubanya ta to ambatanta a kishiyar sadaka yana kan cewa a bace wanda yake a bazzalbi ba tare da an ambata kan cewa ko ta halatta ko ba ta halatta ba aya ta biyu ita ce ta suratul nisa inda Allah madaukakin sarki yake zargin Yahudawa da cin riba da kuma cewa riba cin riba haramun ne a Ya yace wa aklihimur riba wa qadnuhu an daga cikin abubuwan da ya wajabta musu la'anar Allah shine da cin su da suke yi na dukiyar riba karbar riba da suke yi alhali ko an hana su to kaga wannan tasrihi ne akan cewa ahli kitab an hana an haramta musu riba sai ta suratu ali imran ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa ya ku wanda suka yi imani kada ku ci riba ninkin ba ninkin ribi bayan ribi ku ninka bayan wato ku ninka haƙƙi bayan haƙƙin da ke haƙƙin da ke shine wannan sota ali imran an saukar da ita a shekara ta biyu ne bayan hijira lokacin yakin uhud saboda haka malaman tafsiri suka tafi akan cewa a lokacin ne aka haramta riba amma wannan na suratul baqara akwai hadisai da suke nuna kan cewa sababin nuzul wanda sababin saukan wannan ayar yake nuna kan cewa bayan fatahu makka ne aka sauke aka sauke aka saukar da wannan ayar saboda haka tana domin waɗanda yake ba su san haramcin ribar jahiliya ba yanzu su sani domin kuma musulmi su daɗa kyamatar halayen kafirai masu cin riba wanda suke a wannan al'ada ta ribar jahiliya saboda abin Allah ya kamanta ya yi musu wannan mummunan shaida mummunan kama cewa ranar alkiyama za su tashi da wannan kama a cikin hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo a cikin qissatul isra duk da yake wadansu malamai sun da'afa wannan hadithin an ambata kan cewa ranar alkiyama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a daren isra'i an nuna masa mutane da manya-manyan cikuna in sun tashi za su in sun tashi za su miƙe nauyin cikin nasu sai ya kayar da su in sun tashi tashi za su miƙe nauyin cikin nasu ya sake kada su mutane suna taka su ya tambayi mala'ika jibril wa'annan suwaye aka ce wa'annan masu cin riba ne masu karɓar riba to wannan ya wannan hadithin bai sha bambam da wannan sifa ta su da Allah ya ambata a cikin alkur'ani domin halin su din tamkar wato halin wanda yake farfadiya na ɗiban sa ne yana faduwa wato wannan shi ce za ta zama to kamar su sannan a cikin ayar aka tabbatar da masul jin cewa shaydan yana taba mutum in ya taba shi zai iya sanya masa irin wannan har ya da shi a cikin wannan akwai rabbi ga wanda suke inkarin cewa shedan yana zaman shi shedan yana wa mutum rashin hankali ya taba shi ya cuce shi hmm, domin ga shi idan laraba suka ce almas ba a yi taƙidin sa ba abinda ake nufi masurjin in suka ce mutum mamsus abinda ake nufi ai almajinu wanda shedanu suka taba shi so da alkur'ani ya tabbatar da wannan wanda yake a cikin wannan akwai raddi ga mu'tazila da suke inkarin wannan da waɗansu malamai wanda suka bi su a wannan wanda ba su da hujja akan wannan saboda gashi alamun alkur'ani ya tabbatar da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'o'in da yake ya nuna mana a mu rinka neman tsarin Allah daga zamanto shedan yayi mana irin wannan tafi to sannan Allah madaukakin sarki ya yace zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba dalilin kuwa da Allah ya musu haka saboda su suna cewa ciniki ai kamar riba ne ba su ce riba kamar ciniki ba ce domin su akasa hakika ai ciniki ma riba ne wato tunda ku ciniki a wajen ku halal ne hmm? to ai ciniki shi ma kamar riba ne saboda haka in ciniki halal ne riba ma halal ce ba su ce ai riba tamkar ciniki ba ce hmm? kun gane yadda kare take domin inda sun ce riba ai kamar ciniki take Hmm? saboda haka a lokacin nan sai a nemi in aka nuna musu bambanci tsakanin riba da ciniki sai a ce a hukuncin daban ne a'a amma suke cewa ciniki ai shi ma riba din ne saboda haka idan riba haramun ce to ciniki ma haramun ne me yasa suka ce ciniki kamar hariba ne domin cewa suke yayin da mutum zai zo kana da mota ka zo ka sayar da ita kudi kuɗi hannu ne za ka sayar da ita a ce miliyan ɗaya amma idan zuwa ƙarshen shekara ne da lamuni a ce miliyan ɗaya da dubu ɗari wannan a maimakon wannan muddar ba shi za ka ƙara farashin ba shi ka sake ka sake ƙarin kuɗi a ka samu ƙarin kuɗi a kan wannan maimakon wannan muddar da ƙara mutum shekara ɗaya to haka zalika wanda yake cin riba ma shi ma dukiyarsa yake bayarwa in ya ɗauko miliyan ɗaya ya bayar bashi ka je ka yi amfani da miliyan ɗaya har shekara ɗaya ai bai dace ka dawo masa da miliyan ɗaya ba kamar kai ne ka bada motarka a amfani ka bayar da motarka ga wanda yake yana bukata ba shi da kuɗi yanzu kai masa lamuni har zuwa shekara ɗaya saboda haka karɓi ƙarin dubu ɗari a wajensa to haka nima wanda yake bayar da bashi da ruwa shi ma duk babu bambanci banki ya tara kuɗaɗen mutane ya tara kuɗaɗen mutane wanda suka zo suna bukata su amfana ya ba su su yi amfani da kuɗin in suka yi amfani in suka yi amfani suka tijara da kuɗin a maimakon wannan lamarin da ya mutu sai su dawo masa da ku tamkar wanda yake ciniki ne bai ul'ajal ko bai ul'ajal tunda kun ce ciniki ne eh, to ce riba ma eh, eh, idan ba ba shi da bambanci da riba ta haka suka kawo wannan domin suka ga al'amarin domin suka ga hukuncin Allah to shi Allah ya musu yi ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah bai takallufin ya nuna musu me yasa riba take daban da ciniki ba sai kawai ce Allah ya halatta riba a ya halatta ciniki ya haramta riba wannan ya isa illa ga duk wanda yake jin tsoron Allah hmm? cewa al-khabith wa tayyib ba daidai al-khabith shine abin da Allah ya haramta ya haramta ya haramta at-tayyib shine abin da Allah ya halatta wannan kada ya isa ya isa illa ballan kana ma kuma akwai illoli riba daban take da ciniki shi wanda yake ciniki yayin da ya ɗauki dukiyarsa ya je ya sai mota ya je ya sai motoci ba cinikin mota ne ke ba ina ta kawo muku misali da mota eh, wanda yake cinikin motoci ya je ya sa kuɗinsa ya je ya sai motoci ya ajiye su ta yiwu ya samu kasuwa ta ba zai samu kasuwa ba ta yiwu ya samu masaya ta yiwu ya rasa masaya ne bukata ya zo ya ta cin maimakon ya rinka samun riba sai ta cin uwar kuɗin ya zama tun hajjar nasa ya kai saboda haka yayin da ya kwashi kudin sai je ya sayo motoci kaga ai ya ya ya ya arrabar da kansa ya sanya kansa a halin samun riba ko hasara ko ba haka ba zai iya samun riba zai iya samun asara sabanin wanda yake kawai yana da kuɗinsa yana da da kuɗinsa shi ya ƙi je ya ciniki yana jiran wanda yake dabara zai je ciniki ya zo ya karba ya sha jininsa shi idan ya bashi ya je ya ciniki shi wanda ya je ya ciniki da dukiyar shi ne ya arraza kansa ga hasara ko rashin shi kuwa riba tabbas ta sace tabbas sai ya ci riba shi ne bambanci tsakanin cinikin kuɗi da cinikin abin sai da cinikin sila kuɗi ba a ban a cinikin su bane shi ya sa ya zamanto cewar idan kana da kuɗi ba ka da ikon kai amfani da su to maimakon ka bayar da su haya domin su kawo maka riba wanda yake tabbas za ka samu riba ɗari bisa ɗari shi ne ka bayar da shi ka samu fa'ida ka ci riba a kai to sai musulunci fito mana da hanyar almuqaraba ka yi ƙiraba ka samu wanda yake shi zai je ya ciniki ka ba shi kuɗin ya je ya ciniki yayin da yake ciniki ɗin nan a lokacin nan kana da tabbas za ka ci riba a cikin wannan dukiyar da ta bayar ko ka da tabbas ƙauna kake ka da tabbas to kamar yadda shi wanda ya tafi ya je ya kuɗin nan ya yi aiki yana da tabbas cewa za a samu riba yadda har zai samu ladansa ko kuwa zai zama to kodagonsa akan aikin banza ya sha wahala an yi an yi hasara ba shi da tabbas kowannen ku kun zama to ɗaya akan ka'idar ko a ci riba ko kar a ci shi sa shari'a ta kawo ka'ida al-ghurmu bil ghun a al-ghulmu bil ghurm riba za ka samu ne ga wanda ya yarda cewa zai iya samun hasara wannan ka'ida ta musulunci shine waɗansu suke kiranta al-haraju bil dhaman sai ka yi lamunin abu sannan za ka samu amfaninsa to ban da banki ban da mecin bashi da ruwa mecin cin bashi da ruwa ko da na tsallake na shiga mana cikin na shiga maganar banki kamar abin amma magana za ta zo akan hukuncin bankunan zamani amma dai eh, abu ne wanda yake sananne cewa wannan ita ce al'adarsu hmm. banda wanda yake bada bashi da ruwa wanda yake bada bashi da ruwa ga baki daya cinikinsa babu babu gurma a ciki babu tsoron hasara tsoron hasara kawai a kibiyan bashi kuma a kibiyan bashi kuma zai sayar da kadara da ta kawo ya ba a bisan ya dauki hasara ba ya sayar da kadara ka ya dawo da kuɗin da ya baka to wannan shine bambancin sa bambancin ɗaya daga cikin bambancin riba a ɗaya daga cikin bambancin mu'amalar riba da mu'amalar ciniki a mu'amalar ciniki akwai ka'idar al-kharaj bil baman al-ghulm bil ghurm amma a riba babu wannan alhulmu bil hurum din shi kawai kullun cikin riba ake ba zai taba yin ba zai taba tuwa ya karba hasara ba ka bari cikin tambayoyi insha Allah Allah ya kai mu tunda akwai lokaci yau darasin yau da gobe da akan riba din zamu insha Allah al-ghulmu daga ganima ganima shay yaghnamuhu gunman wa ghanimatan al-ghunmu bil ghurmi al-ghurm shine al-gharama wato ka dauki ya zamanto ka yadda ka dauki asara ba ka dauki lamunin abu ya zamanto kai ne kake da nauyin ko kuma ka yadda zaka iya yin hasararsa wato sai ka yadda zaka yi asara abu sannan zaka zamanto ka samu ribarsa shi yasa ne ake cewar idan baka dauki abu ka mallake shi ba kada ka sayar da shi an gane yanzu kamar an je an baka takardar allocation an je an baka takardar allocation sai ka je ka sayar da takardar allocation din nan na abinci an baka buhu an baka mota ɗaya ta abinci ba karga ka karɓe ta ba sai ka je ka sayar da ita ga wani har ya baka riba akan wannan bayan ba karga ka karɓa ba ko ko ya tana hanya in ba ta zo ba idan tana hanya in ta yi hatsari kuma abincin ya rushe ba waye zai ɗauki hasara ka je ka sayar wanda sai ka ɗauki sai ka yadda ka ɗauki zamanin abu ya shigo cikin mulkin ka ka yadda za ka iya ɗaukan asararsa to sannan za ka iya samun ribarsa amma in baka ɗauki wannan ba hmm, to abin da take ɗauka wannan bai zama tokan ka cikin dukiya da haƙƙi wa za ka ɗora ma asara hmm? duk ya shiga ciki ko da yake waɗansu malamai sun kayyade wannan da abinci abin da yake ba abinci ba sun ce baya cikin sa amma wannan zamu zo shi insha Allah baya a cikin ciniki yanzu a ka'idar bambanci tsakanin albai'u da arriba na ambaci fuska ɗaya fuska ta biyu shine cewar ciniki abin da ake saya ba kowa ne yake da sa ba sabanin dinari da dirham kowa yana da sa kowa yana da sa to yayin da waɗansu suka rike shi suka ce za su yi ciniki da shi to sun zama kan cewar sun an sanya buƙatar kowa a cikin al'umma ta fuskanta zuwa gare shi to idan ya zama to kuma suna suka yi amfani da wannan buƙatar ta mutane domin su ci riba to sun zama to azzalimai domin an buƙatar da mutane ya zuwa gare su da mujibin ɗabi'a yadda ɗabi'ar abin da yake ɗabi'ar buƙatar mutane ya zuwa ga dukiya kuma sun zama to su ne kaɗai suke da dukiyar ya zama to suka yi amfani da ita domin su yi amfani da buƙatar mutane domin su cimma ribar su ta duniya to wannan ya zama kan cewar a wannan zalunci ne shi yasa ne aka sanya bayar da bashi aka fitar da shi daga babin ciniki domin uqud mu'amala da ake nau'i biyu ne akwai uqud mu'awaba akwai uqud tabarru akwai mu'amala wadda take ta ba ni in baka shine cinikayya da ijara da su sharika da sauransu wanda yake a nan wajen kowa neman riba yake nau'i na biyu na uqud kuwa shine uqudut tabarru uqud wato mu'amala da ake wanda taimako ne a cikinta wanda a ciki akwai sadaka da kyauta da wakafi to bashi shi ma a cikin wannan yake bashi babin sababin ana ce mutum ake ce mutu uqudul abin nan uqudul irfa na tausaya ma al'umma wanda duk yayi bashi wanda in ka ba mutum bashi to idan ya tashi mayar maka da bashi da mayar maka da inda ka bashi ban amfanin da ya da kuma kai kuma ya hana ka amfani da wani dukiyar da ka bashi ladan kai yana ga Allah amma in ka nemi abin duniya da shi to ka fitar da bashi daga babinsa ka fitar ta ke cikin babin ciniki sai ya zama to riba shi sa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kullu salafin jarra naf'a fa riba dukkan bashin da ya kawo wani amfani to riba ne wannan hadithin da'if ne amma malamai batun sun yi ijma'i a sa shi yasa yana daya daga cikin hadisai da ba a inganta ba a tabbatar da ingancinsa da isnadi amma ake tabbatar da ingancin da cewa malamai sun karɓi hukuncin da yake ciki yana daya daga cikin hadisai irin wannan akwai hadisai irin waɗannan wanda isnadin su bai inganta ba amma malamai ga baki ɗaya sun yi ijma'i akan abin da wannan hadisi ya zo wannan yana daga cikin waɗannan hadisi ka'ida ce wannan malamai sun yi ijma'i wanda suka hikayar wannan ijima'i al-qurtubi daga cikin malaman malikiya yi hikayar wannan ijima'i. da shekul islam ibn taimiyya cikin malaman hanabila ya yi kayan wannan ijma'i da annawawi cikin malaman shafi'iya da ibn hazm a cikin malaman zahiriya da abubakar jassas a cikin malaman hanafiya cewa dukkan bashi da ya janyo maka wata fa'ida akan bashin da ka bayar to wannan fa'ida da ka karɓa riba ne shi yasa aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud cewa idan mutum ya baka bashi idan ya baka kyauta ko da cikin tafin hannu ne na abinci dabba ka karba domin in ka karba ka ci riba to wannan ne ya nuna cewa bashi a shi riba da ake ci sawawun akan bashi ne ko kuma akan lamuni da ake yi duk wannan babin su daya ya zamanto yana cikin an fitar da bashi daga babinsa na mu'amalar taimakekeniya da juna ya zuwa ga mu'amalar samun riba don haka ta zamanto zalunci saboda haka wannan ma fuska ce cikin nuna kan cewa daban take a riba ta sha a ciniki ya sha banban da riba yayin da ake ciniki za ka iya cin riba guga dukan hancin juna ake mai saya yana so ya zamanto an sayar masa da araha mai sayarwa yana so ya zamanto ya sayar da tsada duk yadda kuka yi tsakaninku da juna wannan ya halatta kowa ya kokarin ya samu fa'ida domin wannan cinikayya ne hukudul mu'amala amma wajen taimako shi a nan wajen tausayi kawai ake dubawa to wannan yana ɗaya daga cikin nau'i na bambanci na albai da arriba akwai bambance da akwai hanyoyi da dama wanda yake malamai duk sun ambata a wajen tafsirin wannan ayar da sauransu wanda yake a ya ishe mu akan sanin wato irin illar da ke cikin riba irin abubuwan da riba take sanyawa wanda yake za mu gani a cikin faɗin Allah ta'ala ya yamhaqullahu riba wa yurbi sadaka Allah ya ce wa halallahu bai a wa riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba wannan ka'ida a halallahu bai dukkan ciniki Allah ya halatta shi ma'ana wannan ka'ida ce da malamai suka ɗauka a nan wajen ka'idar umum cewa al'aslu fil buyu'ul hil dukkan wani ciniki in dai ciniki ne asali a kansa halal ne don haka wanda wannan ka'idar malamai suke samo ma mutane mafita a cikin daiwa daga cikin hanyoyin cinikin zamani da ake samu duk wata hanya ta ciniki asali in ta zo ko da sabuwa ce mutane ba su ta ba za a ɗauki ta cewa a halal ce har sai idan a ciki an samu dalilin haramci daga wannan ayar aka samu wannan ayar umum ce wanda da wannan ayar wannan shine abinda jamahirin malamai suka tafi a kai sabanin wanda suke cewa aya ce mujmala aya ce wanda take nassi akan al'umum domin albai wato yana daga cikin suna wanda yake muhalla da alif allam na aljins wato jinsin ciniki ga baki ɗaya Allah ya halatta shi so da duk wani iri nau'i na mu'amala idan aka zo asali za a ɗauke cewa halal har sai an samu sababin haramci sababin haramcin ciniki ya iyakanta akan sababi guda abin akan sababi guda uku ko kuma waɗansu sukan kai su guda biyar sababi na farko ya zamanto cewar abin da aka yi ciniki a kai ɗin bai halatta ba kamar kai cinikin giya ko kai cinikin gumaka ko kuma in ka tashi giya ka biya da giya al'ayanul muharrama da bai halatta a ciniki da su ba nau'i na biyu saboda haka idan aka tashi ciniki a nan wajen abin da zai kawo haramci ka duba ka ga me ake cinikin na ne idan ɗaya daga cikin jinsin ko abin saye ko abin sayarwar ya zamanto mallakarsa haramun ne mallakarsa haramun ne ko cinikinsa haramun ne sai a ce to wannan cinikin ya haramta nau'i na biyu da yake kawo haramcin ciniki shine algara garar caca za a samu ko ba za a samu ba kamar cinikin tsuntsu a ruwa wanda dalilin shine wannan dalilin haramcin inshora ta ta kasuwanci da ake yi algharar wanda yake kuma algharar inda ake nufi alghararul fahij garari wanda yake wanda yake mummunan garari ya zama to kan cewa kai ta bada kuɗi akan zaka samu ko ba zaka samu ba kamar abubuwan da ake yi na irin wannan cinikin tiyan shi din nan da ake kan cewa ka zo ka saya ka je idan ka je ka ba mutum ka zo ka ba da kuɗi adadi kaza idan ka je ka samu masu saya kaza in sun kai adadi kaza ga abin da za a rinka baka ka je ka sanya kuɗinka hmm. abin da ake yi na ciniki din baka sani ba za ka samu wani mutanen ko ba za ka samu ba amma ka riga ka shiga cikin an kulla wannan cinikin tare da kai to duk ciniki wanda yake yake da irin wannan nau'in jahala din jahilcin abin sayi ko jahilcin abin da za saya da shi ko jahilcin abin da ake yi a cikin a tijarar duk wannan eh, nau'i abin da yake kawo haramcin ciniki ne sannan na uku shine riba idan abin zai kai zuwa ga riba idan akwai riba a cikin wannan ciniki ne to na hudu da na biyar shine abin da yake kaiwa ya zuwa ga garari na biyar da abin da yake kaiwa ya zuwa ga al da yake kaiwa ya zuwa ga riba in ba haka ba duk wani ciniki asalinsa haramun ne idan aka ce maka wannan cinikin haramun ne to a fitar maka sura ɗaya daga cikin surori guda biyar ɗin da ya nuna haramcinsa kusan waɗannan su ne iyakar dukkan cinikayyar da shari'a ta hana su suna koma zuwa ga wannan kamar yadda ibn rushd ya ishara gare shi a cikin albidaya. sannan Allah ya ce wa harramar riba Allah ya haramta riba wannan nassi ne akan haramcin riba A riba nau'i uku ce na farko ribar jahiliya wanda mun ambace su guda uku a nan wajen wadda akwai ribar dain da ribar qard ribar ciniki hmm, da ribar bashi ribar bashi din kuma sawa'un wanda yake zaka tashi ka biya ne da riba din lokaci daya ko kuma wanda za a raba maka ita ka rinka biya a bit taxi ka rinka biya a zango zango nau'i na farko kenan na ribar da Allah ya haramta ta biyu ita ce wadda ta zo a bayanin ta zo a cikin sunna ribar fadl a wato ribar ƙari a cikin mu'amala da jinsin dukiyar riba su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su guda shida الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والملح بالملح يدا بيد اه؟ آه، مثلا بمثل يدا بيد su su hudu zinare da zinare azurfa da azurfa dabino da dabino alburu شيما تاردا tare da kamarsa wa sha'ir bi sha'ir shi ma nau'i ne na alkama da kuma almilhu bil milh da gishiri da gishiri wato akwai abubuwa da suke jinsinsu su yayin da ka zo za ka yi musanya da su dole ne su zamanto jinsi da jinsi bilal ibn rabah radiyallahu anhu ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dabino barno dabino ne mai kyau sai ce dukkan dabinan naka na sadaka haka yake ya haka yake yace a'a wannan dabinan in na bada sa'i biyu na dabinan da yake waje na mara kyau sai a bani nasa sa'i daya sai ce sai ce ainur riba kenan ainur riba saboda jinsin su daya duk dabino ne duk dabino ne saboda haka malamai suka yi sabani menene abin da zai mayar da abu ya zama to ribawi wanda dole ne ba za a yi tafazuli a cikinsa ba ka'idar waɗansu sun ce duk abin da ake auna shi duk abin da ake sa kwanan awo a yi awonsa to ba za a yi ba za a yi musanya da shi ba sai dai ya zamanto sai dai ya zamanto kucin kuci juna shinkafar garko da shinkafar thailand dukkanin su kwano ɗaya na wannan da kwano ɗaya na wancan domin ko su ana awansa da kwano waɗansu kuma suka ce a duk abin da yake ana iya ajiye shi kuma a rayu a kansa a ci sannan kuma a rayu a kansa wato ma'ana shine abincin da ake ci kuma ana iya ɓoye shi a sashi a suto ba tare da ya ɓaci ba don haka abinda ba a iya ɓoye shi a sashi a suto kamar irin su abin nan kamar kayan marmari kamar dankali shi riba ba za ta shiga cikinsa ba. don ba za a yi ajiye shi ba ko da ana cinsa? a wajen ko malaman da suka ce dole sai an auna shi dankali dama shi aslan ba a auna shi to sannan wannan akan na abinci kenan amma na dukiya a zahabu wal fibba su kuma illar ribar su Shi ne kan cewa waɗannan illarsu shi shine asamaniya cewa abin da ya sa suke da illar riba cewa aka tashi wato musaye da juna su zamanto daidai wa daida saboda su ne farashin kaya don haka da abin da ya zamanto farashin kaya riba tana shigarsa riban fadl ake magana to kuɗaɗen nan da muke amfani da su naira da kwabo da dala da sauransu dukkaninsu jinsi jinsin kuɗi ɗaya ne amma kowanne daga cikinsu jinsi a kansa ne don haka idan ka tashi naira da naira ba za ka canza su daban-daban ba za ka canza su da tafabur ba da ƙari naira goma da naira goma naira goma sababbi da naira goma tsofaffi dala goma sababbi da dala goma sababbi amma idan jinsin ya saba to za ka iya tafadul banda nasa wanda shine nau'i na uku na riba da zamu ambata shine riban nasi'a ribar jinkiri shine cewa waɗannan abubuwa da aka ambata na riba yayin da ka musanyan sanyansu da juna to lallai kada ka yi ko da idan jinsin ya sha bamban to ka yi tafaduli amma ba tare da jinkiri ba saboda ka alal misali za ka iya ba da kwano ɗaya na shinkafa a baka kwano uku na masara amma a yanzu yanzu a yi kada ka ce ka ba da buhu ɗaya na shinkafa ƙarshen watan eh, ramadan a baka buhu uku na masara in aka yi haka riban nasi'a ta shiga ciki so da irin abubuwan da ake yi a kasuwar shinko ta ba da ake ce ma futures market futures trading kaga mutum ya ce ya sai ya sai shinka abin nan ya sai waken soya na watan disamba yanzu ya ajiye shi sannan ya sayar da ya sayar da wannan waken nasa na watan disamba na soya ga wani mutum daban ya ce ya sayar da shi bayan bai riga ya mallake shi ba kuma lokacin bai riga ya zo ba ya sayar da shi a yanzu a biya shi kuɗi to waɗannan cinikayyar abubuwan da ke shigansu na haramun na riba ne akwai riban nasa a ciki wannan Allah ya kai mu a gobe za mu yi ƙarin bayani akan waɗannan futures trading ɗin Allah ya kai mu da kuma sauran bayanai akan hukunce-hukuncen riba wanda yake yana da muhimmanci saboda yana daga cikin abubuwan da ake cewa ta umu bihal balwa wato ya zamanto ruwan dare gama gari Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ya bani ikon binta Allah ya nuna mana karya karya ya bani ikon nisantarta اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم نروقك a wannan sa'a da take karban addu'a sa'a da take ranar juma'a Allah ka albarkace da wannan wata Allah ka ba mu a cikin sa Allah ka sa azumin sa yanda ya dace da yardarka Allah ka sa mu tsayuwar daren sa yanda ya dace da yardarka Allah ka ba mu fahimtar littafin ka Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka azurta mu da ceton alkur'ani ka azurta mu da ceton watan ramadan Allah ka azurta mu da ceton azumi Allah wanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya Allah wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin wahala Allah ka ba su sauki wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu wanda suka mutu Allah ka ci kansu ko kuma Allah ka sa cika da imani Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu albarka a cikin damunan mu Allah ka ba mu shugabanci na gari Allah ka inganta ha Allah ka inganta halayen shugabannin mu zuwa ga gaskiya ka sai da adalci da tausayi da halitta muna roƙon ka ya Allah ka karba addu'an mu Allah ka yafe zunuban mu ka yafe kurakuran mu ka ji kanmu ka ji kan ƴaƴan mu ji kanmu ka shiri ƴaƴanmu ka ji kanmu ka ji iyayen iyayenmu Allah ka albarkanci matanmu ka albarkanci zuciyoyinmu da abin da ka bamu na karfi da abin da ka bamu na dukiya ya arhamar rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin